الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ka bukata da tabbata Allah salatu yan ce ci biya mishi da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne katun shibajin ne ko da katun littafin alqawaid wal usul jami'a ya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir sa'adi sadi rahimahullahu ta'ala ga alƙa'idatu ta siyatu wasu salasun ya juzu takdimul hukumi ba da wujudi sababihi wa kabla wujudi shartihi ja'izu fi dabuwa ne zaga hukumci lashi zo ba na sababu hmm. da ni a mala da sharacin wana wajen hakan nan? wadda ga adina ya asibabu na madina ya shirutu na ko? Hmm. min ne ya amfani min ne na mun goyen zaɓe musulunci wani musulunci na ga Allah amfani bai na musulunci jumbe hmm. ko yana mun ga Allah bai na musulunci ya lula kiyabu sashin ya hukunci shi ma eh, mu daga da nan da colo da nan da ci ya yin da ci mai lauci da sashin da ci mai lauci su ma hmm. ga da jamu takdimi hmm. ko amma da mu takhir kashi da ya nuta aksa mai taksifu sun ci hada taksifu iskatin hada taksifu tabdilin hada taksifu takdim hada taksifu takhir da sauransu dalili na lawo ya ganna gannona ngayi al-abbas wanda kula shi jo misali ganna. ya zaga jewo na kuni sabi na. nwa ji gani ako wale ka mi zanu wa zakayen wani gba na suga jike suga gunya ni ko hmm. wale gan eh ewa gunyi hmm? sab amma ga wale ulu gunya ni shartu hmm. ya ci da zamani wani madagun zaje ba a sa li'amul maja'ina wa maje wadana ya e wanda waje na unde saguwa biye ni tutu amma wala ku saguwa ku bayan wadda wala ku ya ni fuliya shin wa waza kan na shi zowo kami ku ya ni nan wow etiye mura a kai maslaha ko laji ganewa nga iya juzu takdimul hukumi ba da wujudi sababi sababi na yaji aniki sababi mu wajewo umulugu hmm. ne sabi wa majewa ne magu ne sabi wa mulki wani hmm. ko amma wa kabla waje da sharti kam sharati bin min sharati ko kiyo hmm. ulugu ya ni ko ta shirin umulagu ya ni gumi adana aga dai da ke am ke ba ke madalu jina ba le ga lu ga dabo ga za yiwo ke da ne lunci ga kaida ne loto al allamatu zarkashi wega ga ta'ajilu zakati dakhilatun fi silki taqdimul hukmi ba'da wujudi sababi wa qabla wujudi shartihi e zula zakawlu shijo kami guya ni fuli na wa gangun karkashin kai da ya taqdim al hukm ba'da wujudi sababihi wa qabla wujudi shartihi bo ويشترط لتقديم الزكاة قبل الحول تمام النصاب ليوجد ثوب الزكاة amma wale ga kanu guya ni wuce ne ya gagu da yana suku wale to su ya wannan waje nan gagun kiyo gagun ne sabu biyo ko yin dalilin ne lawo ya ci a ya ci kai da nonon ba ce latin gan ya yi wa nabi ya wa nabi lima tuharrimu ma a halallahu laka tabtagi mardata zuwa jika wallahu gafur rahim kada faradallahu lakum tahillata aymanikum yawa nabi kila ina ce ce alajin halalliya wani lajin haramu ya taci wa yabo wa yarda ya sa yi mi wajo ce ce fada zai mai gweza ce ce wula di farilla ta ce yabo ya kiyan kibo a ene zaga shi kuti gan wajen luluji kiyo luluji shekule kad faradallahu lakum ta hillata imanikum abu gayi mahallu shahidu shekul islam ibn taimiyya ga wali haza istadalla man istadalla min ashabina wa ghairihim ka abi bakar abdullah aziz zari al'aya ala tafsir qabla al-hanafi ga ebo ganana ga malla zan ga cimini man ya hanabila sho ka abi bakar ibn abdullah aziz na mulabi ke di ayan na wala wugan za jin to ka fara wa kamu jinin daga wala ji gane misali bani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza halafa la yamin idza halafta la yaminin wa gashi kuci aita gaira khairan an khairan minha wa malle ya ga yanda ci da bane da alkhairi ga yana waje kuti ga wajina fa kafir an yaminika akijan aka fara jiyan kuti na wajina thumma iti alladhi wa khairi na mai ga da alkhairi ga kuma da wajin wucin waje kuti ga waje sallah a masjidin na bo wacce bede na laulo maka kaba ci na nan nga wale waje sallah ka kaba wanda fa la ga waje masjidin na E bogo aka fara ji wace lutun nan kuyo ko tatbi ka tu ba na practice ne ko ko application ya kaida na duk sarawi ibn al-hafiz ibn rajab al-hanbali gana la misali bai tin a tarutu sababu jubu al-hadas wale ga ina ina lalili ji wajibi nan mai kiwa ọ̀ṣì kan wà bóòlù jí shi ṣí jin ko da sauransu kin ne labi wa laga wa da labiya suka da Allah ya ji ko mm. wa sharatul wujub fi'l al ibadati al mushtarat laha at tahara ibada shi madan boyan waji sallah shara mini shara tibology kiyo walawali fa yajuzu taqdimu ala al ibadati walau bil zamani tawil ba'da al hadath ja yo na laifi da bai zajen halulawo tun ka mu muri sallah na by long time ko? bi hmm. ma'ana e jan lajin zaga a ji sallah na ebe lokacin sallah to ma allah ji shi na wuce allah gan wani da jan lokacin sallah da batun da ji kiyo o ji tatbika to yin practice ko application ka'ida no demo يجوز للورثة أن يجيز صدقة مورثهم بما زاد عن الثلث نجع جبونا ajin yarda wo ganza na ajin wasu ya ci nan ko ya sadaka wo ya biye waye na ga wani batiri nan shi maradu ya almukawaf kabla mautihi ya zaji batan na ile ga wanda batan na wunji to ajali wo ko batan na ne zagunan jiki wo ndi to ajali wo mutum wa waje sadaka ngole sadaka nunga ga waji kanga ngole a jikiyo a bikiyafu ko ga ga waji to wasu wasu ci ja bụ a bikiyafu ya waki bo nga 1 over 3 gama ko kana ma gunga jinwa go 1 over 3 gama ma nga iya na ja ji ga ya daji to go to hali no problem wala lahum ruju ba da zalika ya tsona ma a gari faga ga wujin gwani ga wani in ga biya su ya da ga yaje da biya hare lian na wuji da sababu wa kaunun warisi ne bane ne sababu na son ne ga jigu li hada al mal walla bi yashir to huwa mautul muwar al muwarris to ne ma al adi shi al adi shirra cewa nun ga adi liyan zana ji zana laguna zana zana a jiguna ruto ki kaida ne wa ga mun ga wani ki ga ne wa ga mun lubiyo ya eh, za shi shi shi ga gane ku zanewa kun muhammadu ganye na ci abujo ga ga gaba da ana fa ya ga wani batari zai ji ma jigun na shi na benin a tsayar da jigan wala no problem Aji ji gba ozu ma wuce wa kuyo ko ina ka'ida ne ga cibo na gadon wal ilmu inda Allah